نحن نقص عليك نباهم بالحق انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى mu za mu sanar da kai ya kai wannan manzo labarinsa na gaskiya wanda babu shakka a cikinsa hakika su wasu samari ne waɗanda suka yi imani da ubangijinsu kuma suka yi aiki da biyayya a gare shi sai muka ƙara musu shirya da tabbatuwa akan gaskiya.